Lesson 7 expression. Kalmomi Where are you from? For a male. Daga ina Daga ina Where are you from? For a female. Daga ina Daga ina I'm from America. Daga America nike. Daga America nike. I hear Hausa a little, small, small. Ina jin Hausa kaɗan kaɗan. Ina jin Hausa kaɗan kaɗan. I don't understand. Ban gane ba. Ban gane ba. I don't know ban sani ba ban speak slowly Padi sannu sannu Padi sannu sannu all right that's great yawa yayi kyau yawa yayi kyau thanks i'm grateful sannu na gode sannu на злодей.